من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون دوغمومينن دايزو دكي كاوالانر القيامه الله زينن كاموس لادا wanda ya zo da mummuna to ba za a yi masa ukuba ba sai da kamar abin da ya wajen rashin nauyi da girma ukubar ba za ta fi laifin ba kuma ranar alkiyama ba za a zalunci kowa da tauye ladan kyawawan ayyukansu ba ko ƙara musu munana ba